hadisi da aka yi kuma wannan tana kare lura da ke ainihin kan wato ainihin fuskarsa ko da ke diga da da ɗauki fuskarsa tana share mai kurar da ke diga da kenan saboda alaƙi ga mubalaga ne ake wannan domin a cikin mutum ɗan adam ba inda kake mutuntawa zuwa kamar fuskarsa, yanzu mukaddara a zo sun ina za a da mutum da an kawo duka ba inda yake kokarin karewa sai fuska ko duka aka zo bayan da kake kokarin karewa da kinka sai fuskar ka saboda darajar to duk darajar nan ta ta fuska sai aka ce da ta kun san haƙoƙin da yake a kan na mazajen ku da kun san abin da yake kan ku na mazajen ku haƙi da kuma da kun da fuskokin ku kuna share kura a cikin galibansu saboda girman haƙin da yake tsakani har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle da bai umarci wanda da kan halittu ya durkusa ya gaida wani da ya umarci mata ta durkusa ta gaida mijinta saboda girman hakkin da yake tsakanin tattaro da baya inda matsala inda sami وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأقوال ذكر برنامج سجادة ومسجدة أما وتعقبه ما صديق الحلقان في نزل الغرام بالذكر القراءة يأتي تارة هذا ولو في الصلاة ربي العظيم صلاة ربي العظيم وتجيب أخرى ولو كنت كافر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم العظيم ولا احد الا ان الجمع في بدنه التي كتبت وقد كان صلى الله عليه وسلم يجمع ما في ركن واحد انه لا تجمع تتاثر بل يكون هذا مره وهذا مره والاتباع خير من الابتداء كبير سنه ايات الوجوديه ni da ke ba mu ba ta ba ke yi a ri ba shi ne so ce da ya ko kuma mai ta ko ruwan da ta kun ba da ce ce wa hada huwa al-haqqu in sha Allah wannan kuma shi ne abin da ke da shi da shi kawai da ke ba da ba ke abin da kai in da kai ko ko ko ka kai lakin qaddama fi sunnah jadi aku katakan Allah telah berlaku Allah telah berlaku orang Allah telah berlaku orang yang tidak tahu peristiwa yang tidak tahu sejarah ini kemasnya juga yang berhasil masuk ke dalam diri orang ada yang pun apa di bagian kiai di selatan hukum pun tidak tahu akan berlaku orang yang tidak في سنة أن لا تبدأ وأن السنة طويلة فلا يمكنه ذلك إلا على كلمة الجمع التي ذهب إليه النووي بما كنا نطوي هذا ليلا الليل فقال الإمام النووي في بيت الجنة فأرى أنه لا مانع من الجمع بين هذه هذه هذه وإذا ما لا تطوي تقول في باب أما إن اقتصر على نوع واحد أما لا تتكيف تقول ولا سبحانه بلا علم سبحانه بلا علم هذه المعنى غير الموضوع ولا يمكنه ذلك إلا على قليلة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأشياء إلا تتميمك وأنا قليلا كان فلان في العظيم ثم ذلك إليه يبطل إذا كتبت يجب أن وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأشياء وهذا أقرب إلى السنة إذا تميمت إلا على طريقة التكرار الموجود عليه أظن الله لكن تميمت لزمان وهذا أقرب إلى السنة لا بيان في الوقت على الحديث تتفرج جدا أتبقى بلادي تميمت ولو ما فتاة الوقت تميمت وماذا يكتب هذا الملك سبحان ربي العظيم ga hadisi ibn mas'ud idza raka'a ibn mas'ud fi wudu'ihi salatan fi al-azim salatan marrat fa tamma wudu'uhu wa dhalika adna imam ce dengan doa subhanallah rabbi al-azim wa fihi ahadithun kathiratun يدل مجموعها على قبول تقييده بثلاث أقول أجل الله تنبي جواب الغسل السنة له حكم يوم ذلك خلافا لابن القيم في كتاب الصلاة وتبعه ابو القيم في روضة النبية فقال واما التقييم بعدم المقصود ابن القيم له يعتبر الحقوق كون ولم يجد ما يدل عليه اتباع الحديث ليس من الدور عليه إما كان الصحابة يقدمون ملكي من كل حدود تقادير مختلفة domin da abokan da kuma wannan ya yi wuri kamar lokaci kaza wani ma yi kaza kamar ba da ke asabi zai ba kamar hadisi zai ta kuɗi mun yi ma yace hanyar wannan hadisi yana da hanyoyi biyu hanyar farko ibnu lafiya daga abubuwan da ya fara daga ayyukan da سبحان الله ثلاث مرات ثم رفع قال رواه البخاري الكبير وكم شهر والله وكم امام ثلاثه وليتني ستي وراء حديث النبوي اخرى بن لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم الله الذي يجعلها في مؤمنه فجعلها مؤمنه ذكر سبحان ربي العظيم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى نظرت تجارها في وجودكم ولكم من الفات جلك في سبحان ربي الأعلى أنا أقول تسبيح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم هكذا نظرت في تجارها فمن كنت ترجع إلى الفرق كما كبر كبر الله Ibu nak kerana dulu tak dia nak. Itu kerana dulu kuah yang ada dalam a ce kan zuwa cikin ya waye zai waye zai waye za ta yi mutum da haka da komai da suna ba da gaskiya ne a farar da kuma wani hadisi na tasbih ismi rabbika al-azim idanuha fi ruku'ikum da kuma tasbih ismi rabbika al-a'la idanuha fi sujudikum ma da shi a farar da kuma ko ne na ba da bambanci da ibnu majah da imamu sahabi da hakimu mai zaburi بإمام البيهقي بإمام الطيالسي لأحمد من كل الأمور سائل المنور قال سميت عنه إياس العامل يقول سميت مكتب العامل يقول في سعادة ركعة جنين إلا حديث بنين الثامن حديث بن الكبر الرجل من الصحابة لم يسمى كيف أشيك أقول إذا صليت قلب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الله أن قد يكون دين الدنيا في kai rubu ne في faɗa ما يقول ce qadru ma yaqulu rajul هذا حديث ما في رسول الله ثلاثة ما في كلامه أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصفاوي قال حدثنا سعيد الجريري الرجل من بني تميم وأخرجه أم الغد وأخ أم عليه على أبيه وعمه فلكه da duk shi da za da mana da mutum na tara da ne ba ka da kuma ne ce an gani a wancan babu a ya da shi a an kuma kuma ne a yi da ma na tara an muhammadin مرفوعا تستسلم ثلاث تنبيهات الركوع ففي قلب في تنبيه او ركوع ثلاث تنبيهات موجوده لاخرجه الامام البيهقي زيد وفي الباب عن ابي هريره اتمنى الله ان اعطى حديث ابو هريره اذا ركع احدكم فسبح ثلاث مرات فسبح ثلاث مرات يلم يركوع في تنبيه وانه يسبح لله من جسده ثلاثة وثلاثون وثلاثمائة عظم بالنسبة للأرض والجزيكة ثلاثة وثلاثون لو ثلاثة وثلاثون كاتبين وثلاثمائة أراد كما تنيكو قوة جبع تنيكونا بالحبين وثلاثة وثلاثون أو ثلاثة وثلاثون وثلاثمائة علم ko da rijiya ta ne da talatin da kuma da da rijiya kama in a da ko da rawar ruwa a ibrahim ibn muhammad ibn ma'in da wani kun ce ma'in imam sai ne ce wala amma wala kana ina ne duk da hanyoyi masu yawa ko da zo ta hanya mai rauni wani zai san da wani ko sinifuna allah ya kusa majalar da kuma da kuma da talatin da rijiya a yanzu ka karkare kan tsarki da kuma وروي عن عبد الله بن مبارك انه بعد تسليم الامام ان يسبح قلب تسبيحا كي امام عبد الله لكي يدرك من غيره ثلاث تسبيحات لمن الامام وبعد الاسلام يدرك وهكذا قال اسحاق ابن ربيع عظيم لما كان ركوع سمع الله لمن فاتيه ما تكلمه يدعو كل شيء ما يعرف هذا ربي العظيم كيفما sai ka zo ka yi zubara da rabbi al'awuri wani hamdi na ka akwai ɗan ƙari da ɗan yana ka ga ka ƙare shi imam a yadda amma ka ganye ɗan ƙara kamar su biyar fiye da haka wani akwai zubara da rabbi al'awuri wani hamdi ƙari wani hamdi abu na ku akwai zubuhu kudusu rabbi mala'ikatu wa yi duka na ku na ƙasar yana cikin mutu yana cikin jana'a سبوه وجوده أي الذي ينزه من كل تشبيه سبوه ونفس تركه من تلك الأرض قدوس يعني الطاهر والمبارك والذي إلى المرتبة سبوه قدوس رب الملائكة لونه اللفظة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر كان يمكن منه في وقوعه والجلوس ولم يقع خلافنا ولم يتكلم له كل من الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم في يتأول القرآن إلى قدر أبو ناس وفيش القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان الله وقد قلنا حديثنا لا على جواب سؤال جبريل يا لك في الدعاء الجلوس kenan amma da wani wannan addu'a ba ta addu'a ba ne zafi da ka yi da wannan domin kaga ba da an fada wa bihamdika sai ki Allahumma rabbi ne man za ta yi kenan ya ta kai da irin wannan amma ka ga wata addu'o'i daban-daban da rubutu shi Allah ba alaihi wasallam na hukunci na biyar فيها تلك والملكوت والكبرياء والعظمة وليس سوى هذا قاله في صلاة الليل إلى أن صلى الله عليه وسلم قالت الوجوه إلى أن يكون لذلك إن عندنا مسجد مسجد السنة لا بد لا وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجلتين قريبا من السواء النوم الله أن ذكر خروجي تقيامه بعد في كتابه في الله لمن حمد ربنا ولم يذهب تسجود وجلسته بين السجلتين لما الله اكبر زمان كنا كان الله اكبر وحتى وقت الزمن ذكر سمعه قريبا من السواء وتنبيه قال ابن عمر بن بن عازم قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع وسجوده وما بين الجلسين قريبا من السواء من سجده أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والحسن والداري والبيهقي والبيهقي وأحمد. هذا لا شك من الأمور الرئيسية duk da yake mutum da lafiya ne ma har kana da Allah masallaci da gurbin zuwa sannan a cikin ku ba a karanta ne ba a karanta Qur'ani Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hanya wannan dangane da subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim bihamdi in ke wannan mutum ya ce wannan kuma mutum da yake da ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس يا قوم إنه لم يبق من مبشرات النبوة تبقى كل إسرنا بكار أن نبدأ إلا الرؤيا الصالحة للمفكر الجو يراها المسلم والمسلمين زي كانوا إلى مفكر أبو الجو aw turaya ko kuma amana kun da ka duba shekul albani rahimahullah ta'ala amma in mafarki mai kyau sai ga manzo Allah nan sallallahu alaihi yana tafiya kuda suna dan jirgin Allah sallallahu alaihi shi kuma albani shine ke karkade manzo Allah sallallahu alaihi kuda dan ya bayyana kai kuka اللهم لا تؤاخذني بما يقولون وقل ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يقولون. أتي هذا أنا بقى هذا كاريا ai babban abu ne to imma kai ka gani ko kuma a gani maka idan Allah sun zalla miki to ala ku saurara wa inni umidu an amara alqur'ana raki'an aw sajidan ku saurara an hana ni in yi karatu a cikin ku ko a cikin kana to kaga ma sai ka a rabbana atina fid dunya hasana wannan addu'a kai ba karatu ka ne wani hanyar daban amma da aka ɗauko ne daga sama mai zakarai kuma na cikin kun kusurwa wannan karatun kwaya amma ka ce rabba na asina da kuma ya hasana wa da aka yi hasana wa kuma ya hasana ka yi mai kenan ka yi addu'a wannan wannan sanar ya ce shi an hana shi an hana shi an hana shi mana Allah ya hana shi in kuma sahabi ce an hana mu ko an kuma ce an afara al an yi karatu wa بأمر ba, أما الركوع فعظموا فيه الرب كلمة رب شيء مهدي wannan kalma tana da muhimmanci kuma har yanzu ke sai ku ji akan da yake da rabb ta mahaifi abu da Allah ya fara tsara Qur'ani kuma Qur'ani da ita kare da ita fara da ita kare kuma ita ta fara to kaga yana da muhimmanci mu kuma mu fahimci ne ne rabb alhamdulillahi rabbil alamin farkon qur'ani zuwa kan karshen qur'ani قل أعوذ نفرق برب الملك نبي قل أعوذ برب الناس قرآن الآية فرقوا أبدا كما ذكروا اقرأ باسم ربك ولد ربك الذي خلق kai ne baka san san zuciya ba kenan kawai wannan aya kawai ne kada ita ban da ni ya za mu fasara za ku kun kira sai kada ku ne in ka kuma qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga ko kina magana ta kai qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas to kun annas kan ne su zuwa halikan Allah ne min sharri waswasil qannas الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والنار wannan magana ce da suke mai sauki amma in abu ya kama jikin mutum kama a bambare shi ai abu da wahala shi ne kawai abu da gaba amma ku kawo aya ko ta akan masara mu shi ne ubangiji zai zan yi wahala zai yi wahala tun da asalin kalmar ubangiji ba larabci ba ne to tun da ga fasarar Allah ko ka ce kawai Allah wa taqullaha wa inni Allah rabbukum la tukhrijuna min buyutihim حكما إلا ربكم الله فبأنا نفسنا ما ترد به الله حكما أن نفسنا ما ترد به يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي لم يقبلكم لعلكم تتقون حكما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد إنك تربوا ذات أمتا ونجي من هنجا فماذا تفسر القرآن الشريف ثم ما هذا كنا zai kuma Allah ne ya kuma zai kuma sarakuna shi nan da kai hukumi kuma mai zai kuma da ake kuma ta ya al'azim ko kuma ne da ta mafi ta zai kuma ta fi ga Allah shi ne wa amma su shuru za ka fara da yi da ake da Allah ya zama shi kadai mutum ɗan ya zo zai du'a ku yi ƙoƙarin kan duniya a cikin da idan kuma ba ta yi wani wanda suka yi a kan kakon wani ba kan yi wani abin da ja ba ta wanda shi kusa da santa a amsa shi ne ba kan yi wani shi kusa da santa a amsa ba ta ba ta yi wani a kan sujjada da kuma abubuwan da za mu faɗa a cikin sujjada a sujjud wa kuma da kuma وجود الطمأنينة في السجود وجد النقوة في الجلال sai kuma azkarun sujud abubuwan da aka fara cikin gida ana ya fara da shafi da ɗari bakwai da ɗari da ɗaya a cikin gidan biyu da ɗaya da ke fara da wani da ke kuma gina da kuma na wani ne da lafiyar da lafi taratan hada wa taratan hada wani lokaci da taɓa wani wani lokaci wani wani ɗaya biyu kuma hada rabbiyar a'la وكان أحيانا يكبر وأكثر من ذلك كل بكينا فكرة وبالغ في تكرارنا مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه وترى لا تميم لا تميم سحر سجد أي أيوان وكان قرأ فيه ثلاث صور من الصوان وما هو نزل يا كرنتا سورة الكفور سورة البقرة سورة النساء سورة آل kuma tsayuwar kawai ya tsallama wa du'a ko kifa in an karanta aya akwai yana kuma zai tsaya in an kifa ne ya tsaya to sujjadar kawai kuma wani a ce mun kiyamu ramadan da muke kawai dai Allah ya tabbata ne amma ba in kana da Allah ya ya ya amma da gaskiya tsayuwa ne kawai karatun kuma ba ka kuma kuma a hankali a hankali لم يكتب هذا ربي الأعلى وبالهمم هنا فتولى الخلاف يكون شيما ولا إلى أن يكون لله أهل السنة أكمل سبحان ربي الأعلى لبقاجة بيتمنا متأكيد أهل السنة والجماعة سبحان ربي الأعلى بالله سبحان ربي الأعلى yana nuna maka rubiya ga Allah a wannan sai babu na kila yana ba mu Allah shi ne wanda wata musulmi kusan goma sha takwas alu suna suka yi da ko wata hanya wannan hanyar ta bambanta da wani goma sha takwas in wani zai ce Allah yana koyi na ce al'ada da ta mun muna da hanyoyi kamar goma sha takwas da tabbatar Allah yana sama da sama يقول لك انا ربي الاعلى في يسبح اسم ربك الاعلى التكريم بانه هو الاعلى في السبب السبب والامام الذهبي في رساله للعلي الغفار العلو للعلي الغفار دون كما في القران قلنا الله صلى الله عليه وسلم صار مثبتا والقران في كتاب الله في اعيد من في السماء والقران في كتاب الرحمن ala al'arshi istawa wai sun zai ka samu Allah ya san ko zai samu ruwa daga wuri kamar saukar da ruwa wa aljanna min as-sama'i ma'an mubaraka daga min as-sama' daga sama inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga saukar da abu daga ina kenan sai dole sai zama daga sama zuwa ƙasa idan ya tsaro gani mu tsayi daga ya tsaro tashi zuwa sama ke wal amalu salih yarfa'u aiki na gari ko Allah na ɗaukaka shi gari ka ga yin fa'a in an ce yin fa'a yadda daga hannunka to kuma dole ya daga zuwa sama ne to yanzu na ce maka yin fa'a yadda ka ya daga kuma Allah bai gama da kuka ce idan ya tsaru gari da tsayi ko al'amarin tsarin ya fa'a Allah ya da ke dole dole domin bai da wannan ba kitaran da Allah ya sa mana shine idan mutum ya zo zai addu'a dole idan mutum ya sa da addu'a rabbi yadayhi na sama ina da maka cewa cikin da Allah ya samu ya za maka Allah ya ina kira Allah ya sa wa kina kita ahli sunna na babu ke duka da ko ina kaje da duniya haka ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ya أولا سجد على الله فاغفر لي قل له رزقه وجله وأوله وآخره وعلى أجله اللهم اغفر لي ذنبي قل له رزقه وجله وأوله وآخره وعلى أجله وسره ولا يسمى مثلا هو يقول كثير يقول أجوة لك أنا أعمل كثيرا شدة zuwa zuwa ta goma ya Allahu mafili ma asrartu wa ma a'lantu idan ma zuwa sai in zama sai na in jada Allahu mafili ma asrartu ka gafata ma abin da na koye wa ma a'lantu da abin da na bayyana لشعب اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا واجعل في بصري نورا da kuma imamun sai shi ma ga da ibn abi shayba cikin musannad yace daga hadisin ibn abbas yace bitu inda qalati maimuna bint hari wa bada sallallahu alaihi inda annabi sallallahu alaihi ya kwana da maimuna ibn abbas ya kwana da dai wa qama li to yana da yana da sallallahu alaihi ya ya kwana fa atal kirbata fa halla dai dai samu da ثم توضا وضوءا هو الوضوء في الولاء ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده الأرض التي يملكها الملائكة أتم الجدع وذلك كنا أقول ذلك إذا يمكن تبيع مصلاتي ذلك إذا يمكن ملوك تميل بالجدع وذكره ثم نام حتى لا يقع فأتاه بلال فأجره من ثلاثة فكتب بلال تامر إذ كافما تبيع في قلوب النسائي ana ya bada mujalladin farko shafi da ɗari ɗaya da sittin da takwas an shefin shi hanna ibn sari imam muslim shi ma ya wato ibn abi shayba shi ma ya wato ya ce wa hada fil musannaf yana cin al musannaf da ibn abi ba dukkan suka ce haddasa abu ahmad al-sa'id ibn mas'ud al-salama ibn quhayl al-ajlisi wa huwa qurayb bin amr ya mata ibn to ga lalle ana yin da cikin jira a cikin jira na sha biyu اللهم ذكرك الدين اللهم إني أعوذ بمواقعي وأعوذ بمعافاتك من أساس البراءة وترواية بابا دور بمعافاتك من عقوبتك أما ترواية هما وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يقول في حديث عائشة رضي الله عنها بالتالي تعالى لما أنزل الى الى الى الى ba ku kula gidan manzo Allah wanda zai ke maka duniyar banza ki idan har gidan manzo Allah ba ku gina to duniyar gidan ba ba ta kuma idan kike ne ma da Allah sallallahu alaihi wasallam da da da sai hanyar tabbatar zai fada kan kafa Allah da ba a wani mafi nasi yana wanda ke sallah wa kuma mansu ba ta ji ya so ba ba ba sai ta ji shi yana cewa da Allah wanda sallah ko kuma ba ta daga abin da ke burge da dai da suna bai suna jin abu kuma da jini suna ji wa cikin sun jada sai sun kuma da to kuma ka gaba da ƙarfi yake ba inda da ƙarfi ne da za ka gane wurin da yake sai da kuma kuma kuma kuma kuma زي addu'o'in sujjada fa qabilun an yustajaba lakum ku tantance Allah ya amsa mana to kare kenan muke yi sujjada mu daina karanta domin muna da karanta jama'a gurin Allah shi na abin da ake mu yawai samu kuma sai mu yi dan kadan an tashi Allah kamar kayan aure ne ke ka karanta a nan an fara kafa biyu shi ke da aka karanta da wani karanta da kuma karanta kamar a ɓangaren Allah kuma asalin mu ne masu karanta wa yanzu abin da zafi da yawa sai mutum fili ya yi wani na amon kuma na zikiran gazira ko mutum yi wuri daga karanta ne ana a sujjada mu yawaita addu'a in fili daga mun karanta mu yawaita tuna mutuwa kai mutuwa ma asali ma ba ma tuna ta ba to ka kama ke da asalin karanta ta ba abu na biyar wata tsirin kira a cikin sulhi ila da tsawaita karatu a cikin sallar asuba mana zuwa kaje mana ya gaya mana su fi lafi filla yanzu yana mana maganar kowane da yini kaga ta kuma can ya ce wata wa kira qira'ati fi subhi wa dhuhri taliha wa tafsiruha fi al-asr wal maghrib wa tawassutuha fi al-isha wa takunu al-qira'atu al-ula wa al minna aqwal shi ne ke so ila zuwa kaje yake cewa saboda limamu ya Allah Umar bin Khattab radiyallahu anhu saboda wanda aka rawaito ah, in hadisi yana da rauni kira ce ruwi amma hadisi ba shi da rauni ya ce kawai ne ma rawar imamu kulli in yana da rauni kira ce ba da sibatu tamri ruwi a rawaito amma hadisi ingantacce ne sai ta ce mai rawa al kaza ko sai dai mutum da ta yi shi jima ya ce ruwi a rawaito saboda ta kasar kasar da ke jingin da ba a ba أنه عمر بن رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري عمر بن الخطاب له توسيكا هو أبو موسى الأشعري بن عبد الله بن زيد أن اقرأ في كتبه بالسوار بالفضل وأتجن صلى الله فكان السور سوار بالفضل والتسوار تحدث هم سورة بقرة سورة من النساء سورة آل أما السوار المفضل wanda kuke kasa da kai wa qara'atul qur'ani salatul qur'ani kuma bi awsaqil mufassal saka tsaki irin kamar yadda kuma su sanya da a da saka tsaki ayoyi talatin wannan annabi sallallahu alaihi zai tashi zuwa sallah hmm? mutum sai tafi baƙi baƙi zai je biya bukatar shi zai dawo gida ya zo ya alwala to sannan kuma sai zo masallaci zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka yau ga shi dai na farko kenan salatu dhuhr wa kana sallallahu alaihi wasallam بركعتين الأولين بما تهتم بالركعتين يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية إذ وكان أحيانا يطيلها kamu kalau ada di dalam jiwa sunnah, umat jiwa sunnah, dia harus. da sun san mutum da idan guda madama ko da wannan masu sauna ko suna suna mu gai a kowane suka rubutu da baya wai nan mutum suna kuma ya kan wani kira sallah na magari ba ko ya ta sallah ya taba rubutu ina cin wannan sunna to ga kai sunna cin mutum sunna ne ko mai suna ne ko amma kan yadda mutum iya yi sunna to ga da ka hudu ne zai mutum ko wani guda kai wanda ka wani wannan sunna ne ko ma da wani ka wani sunna ko ita ba ce a kai waye idan sunna ce ko waye ko ta bada indiya ta bada to hatta innahu كانت صلاة الظهر تقام لا تعد صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى إلى البقيع والمسلك في بقيع يجي الشام فيقضي حاجته يجي بيا بكاته to kaga biyan bukatar shi kan shi da wannan thumma ya'ti manzilahu kuma sai dawo gida ba masallaci ba kenan thumma yatawaffa ma ya alwala ita alwala kan da minti nawa ne thumma ya'ti wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai zai da Allah ya ka min babu qawmiha wa anna sallallahu alaihi wa sallam ita wannan hadisi yana a hadisin Abu Sa'id al-Khudri duba shi a cikin sayi muslim da sunan da da bai imamu muslim ya ka rago sannan imamu ya a cikin juzun gira a kalmar da imamu ahmad da imamu duk da ba wani su ne da mutane su ji ne wa fi duka dai za ka samu mutum aya talatin ne nan da kada da kira da ni na mutum a aya talatin daga cikin rayuwa kuma kuji kuji wa fina al-fatiha kuma kada da ta fafi karatun fatiha to lokacin da Allah ta kira da shi da sunan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ولو في هل أتاك حديث غاشية ولو في قراءة والسماء والطارق والأفق يطرع والليل إذا يغشى قال إذا الشمس إذا السماء انشقت تنسب إلى ثلاثة ثلاثة وكانوا يعرفون قراءته بالطول والأصل باضطرابه لليد يمكنهم الآية أحيانا وقال كذا لا شك أقول ذلك رسول الله

yana take da salatul asr wa yaqra'u min maghrib bi kitabin mustaqbal sannan kuma yana kakkake yana karanta sallan maghrib isa ko bi take da sunan mustaqbal muqaddar kuma an fara karatu ka dan sai da sai bismillahir rahmanir rahim ana na fara yin tsakanin ina ana rawa yin sunan bismillahir rahmanir rahim yana karanta sunan mustaqbal wa bi shadi wa qadhi ko bi awali cikin salatu isha kuma sun haɗa ni yin kuwa shamsi wa wallahi